ga abin da abdulaziz yari ke cewa mutumin da zai iya baka abu ne har shekara arba'in da wani abu ko shekara hamsin ko shugaban kasa na ga muna bamu labarin cewa madadin shi da ya hijar rashin lafiya kwanta asibiti kwana uku tun dalib dubu ɗaya da ɗari tara saba'in da hudu mutumin da aka ce hankalin shi ya kau ba zai iya tuna abin da ya faru shekara arba'in da ɗoriya ba har ya baka labarinsa ya ce mana kullum yana ƙara samun sauƙi har da ma irin wasa ya mana cewa kun sun bancika sun ƙwayoyi kamar ɗan yaro nake ka sha in sha drugs ba amma yanzu ga ni likita sai tsare ni akwai na swahi akwai na rana akwai na dare saboda haka kuma kowanne sai na sha to yanzu dai na dan fara ba da haɗin kai gwamna kashin shatima ma har ya ƙara da rantsuwa wallahi tallahi mun same shi yadda yake a da ciwo zai samu babba zai samu karemi amma yadda makiya suke banza banzan maganganu da yadda muka same shi shi ya karbe mu shi ya zauna da mu muka yi hira da shi ya tambayi kowanne mu yaya yanayin kasashen mu ba abin da ke damun shi illa yaya za a kawo maslaha isaga boko haramu da ke addaban mutanenmu ba abin da ya dame shi illa a samu zaman lafiya da bunkasan arziki. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ba da shaidar abin da ya gani. Alhamdulillah mun zo ya karfe mu da hannu biyu biyu ya taso da kansa mun gaisa da shi sannan kuma muka koma muka zauna muka yi ta hira da shi aka kai ta labari musamman ma irin yadda 'yan Najeriya suke masa addu'a Allah ya bashi lafiya domin ya dawo gida ya ci gaba da aikinsa na alheri da yake wa talakawa Najeriya. A gaskiya mun ji daɗi.